فرعي الأسئلة taske kiyya, إن توراوا shugabannin kiristoci turawa da suka sanya wannan tambayoyi na sa shakka wa musulmai la yuriduna an ya ƙara'u ma inda musulmina ba su son su karanta abin da ke wurin musulmai min bayanati kafiyati shafiyati Eh, dama za a ce maka kakkai karatu ciki da yawa ka karanta kaɗan kaɗan yanzu ba gani ba wajen wancan matsayacin hassan wai na jiya wanda ce shi ne Allah ya tara addinai wuri guda ɗaya budanci eh, barhama eh, menene rushdiya zaradishtiya musulunci yahudanci abin nan ai kaga ba karantawa yi ba samara aka yi masa da ganin ɗora shi aka yi an masa samaran wancan aka masa samaran wannan aka masa samaran wannan iyakacin abin da ke budanci gashi nan iyakacin barhamanci gashi nan iyakacin yahudanci gashi nan iyakacin kiristanci gashi nan iyakacin musulunci iyakacin sa kenan sai dan kakkaranta yan wannan handu a din ya fito yana cewa shi da musulunci da wannan duk daidai suke amma wanda ya karanta musulunci da gaske ya karanta kiristanci da gaske zai tabbatar da kaman sama da kasa ba ta haɗuwa to kuma yanzu abin da ake yaudaran yara da shi kenan a jami'a sai ya fato nan a nuna musu wannan ta ra'ayin wane ne wana ta ƙarshe ra'ayin sha'abi kenan wana ta ƙarshe ra'ayin sauri wana ta ƙarshe ra'ayin maliku wannan ne abu hanifa shi kuma yace wane ne a kanka kaga da haka kai yanzu ka tara ka san su kai abin da ka tara yanzu ka fi su saboda su yanzu kaga hanafi bai san da maliku ba maliku bai san da shafi'i ba wane ne bai san kai ko duk ka tara ra'ayinsu yanzu kaga ilimin kafi fi nasu ƙarfi aljununu fununu kuma kasance mutum da bai yi karatu ba sai yadda ne daga nan kaga yan handi a ɗin ka haddace su ka riƙe su me ya rage in ka dawo kwalliya sai wanke da guga sai cin abinci mai ɗan daɗi ba haram ne ba cin abinci mai daɗi yin halar ne daga baki da ana karatu ai kaga idan su galibin ka ga zai tashi. sai dai zo ya zauna haka in an magana ce zai tsoma ma baki wanda ko in ya tsoma baki zan ta kafa mai shi ka haɗa shi da bango tukuna gobe an ce ya tambaya ba zai ƙara ba to haka to wa'innan masu irin wannan tambayoyi an zugo su ne an ce ku ne malamai na duniya ilimin ku ya wuce kaza ilimin ku ya wuce kaza kwalin ku ya wuce kaza furofuron ma kun wuce furofuron yanzu ko sai dai ku tsara to shi shine suka zana suna ta tambayoyin da ɗan firamare ma ya gano ba ma kuskure ne tambayar ai sa ka tamba ɗaya da ya musu suka rasa inda da ce to kuna mu muna tambaya kuna da addini ko ko ko philosophers ne saboda idan kuna da addini sai mu san yadda za mu yi magana da ku in ku philosophers ne sai mu san magana da za mu yi da ku tunda za ka yi magana da philosopher ba yadda za ka yi magana da mai addini ba amma kun ce ku masu addini ne to mamaki kuna tuhumtar musulmai a kan mata da yawa yaya annabi ibrahim matansa kaza bayi kaza sulaimanu matansa kaza bayi kaza dauda matansa kaza ba to ku a annabawan wanne kuke bi ko duka wa'annan ba annabawa ne ba ce jahilai ne wa'annan su wannan fadan fafaroma masu wannan tambayoyin su za mutane shakka jahilai ne na gidi amma inda gangarwa suka ce to wannan Allah da ake bauta ba shi don haka nan maganar ku ta saba wa kwakwalwa sai mu ce yawwa to mu san da wa muke magana me ya kwakwalwa sai mu shiga cikin kwakwalwan a nuna musu ko a kwakwalwance wannan ne kaɗai rayuwar da za a zauna lafiya ya yi mata da yawa. Ka aure ɗaya to sauran a kashe su? Kai za ka iya haƙuri da guda ɗayan? A ce ban da zina? A haɗa ga lalurar da Allah ya ɗora wa mata daban-daban. Gashi gashi to duk ta inda aka ɓullo ba su da gaskiya. tambayoyin sun nan ba su yi ba. ya nuna ce ce wayannan jahilai ne ko ba ku karanta addinin musulunci in kana neman jahili to ma ka tura wannan ai sai kana karanta abin da ke cikin nan irin aran gama da aka yi rubuce-rubuce da suka yi kaf kurakurai ne in da turanci aka rubuta wannan rubutun ko da faransanci wannan prof forof ɗin da suka rubuta za a je wurin sa yau digiri za a je kaza duk ma na sauki buru ko malamai sun bi rubutun sun tabbatar daya bayan daya abin da suka rubutan. ولكن وضعي الأسئلة التشكيكية لا يريدون أن يقرأوا ما عند المسلمين باسا سون كرنت أبن دكي ورين مسلمي من بيانات كافيات شافيات خوفا على أنفسهم suna tausayin kawunansu min an ya ƙatani'u biha don kada su gamsu da abin su musulunta Fayo minu bil islami wa yahjaru al muharrafa naje kan sakin nan na ga wani samina da suka yi a kan sata ne kan sata ne na rike shi ma wannan auren na ga an yi amma da aka yi akan sata aka duba da yanke hannu da a kashe wanne ya fi ko da a kulle haka ce mu yanzu a ƙasashen mu musulmai babu ba a samun yan sanda da runduna da menene ana gadi mai dukiya suka ce babu wannan wurin a duniya Daga ce to wakilan za su je bayan mai lacca ya yi lacca ya ci tambayoyin da aka masa profesan suka ce to yanzu a je a zaɓi ƙasa a je a yi ziyara ina jin za su zaɓi helkwata aka je saudiya aka rako su da bindigogi da 'yan sanda saboda baƙi daga waje kada a kame kada a yi wane ne suka shigo da 'yan sanda su rakwata ma rakwata ba ruwan kuwa da su suka shiga kasuwa suka sai alayyahu suka sai aful suka sai wane ne suka zuba jaka suka koma gida ce kai wannan magana kada fa zama daidai ne Allah ya kai mu gobe washi gari fita da motarsa shi kaɗai ne je ya faki ba ce masa ta tafasa ba illa ya kace ku fara da yan sanda ba faki mana ya shiga cikin kasuwa ya sayo kaza ya sayo menene ya sayo abin da zai sayo ya haɗa ba wanda ya masa uffan ya zo ya buɗe motarsa ya sa a ciki ya hau mota ya dawo gida ya ce maganar nan gaskiya ce yace to wannan ita ce yanke hannu yayi fa shago ka da shago babu marfin kirki sai dai ka tura eh a turawa ana ko Ƙyallen ka gani har turawa ana turawa ana tura kofan haka an ga dama mai lalace ne zai sa kyalle bacci zai yi a ciki ha ba na waje ba kai ka wadda ba Abuja ne wanda za ka fi ni zuwa. Talatin da biyar? To, ni ma arba'in da nawa kafin mu za wannan na je. Ina ga kai arba'in da biyar na je ɗin. Haji na na farko wanda Alhaji Amadu ko biya min. Haji na kawai kai arba'in. Na fara san ka lokacin na gidan Shagabakar Mahmud Gumi. kai ne baka san ba na ina da ba taba faɗi ba ina da kyakkyawan sanin ka gida bakar gumi sai dai amma kuma Allah rawa mu asiri baka san ne ba sai yanzu abin na gaya ma arba'in da wani abu muka ji shine har ma ina da wannan kisa kisa da na gaya kabiru ita na yi muna zaune muna karatu a shekaru ya ce yanzu ne kuskus malam da za mu je makka na ce makka to ya riga ya sarƙe ni irin wata sarƙar da ba dama an fita duk dangin ɗan talukin nan ba inda bai kai ni ba ina da alaƙa da gidajen sarauta duk sai dai kai ni iyayensa mata wane ne ɗinsa mata kasa kasa na ne a gidan da zuwa ma aka ce matan matan suka ce wannan wanda kake sa karatunsa ne kai wa ku sai ya ce ya biya min makka Ake inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ban da ni yanzu a makka ta yanzu ya zan yi da shi in ce ba zan je ba ban masa mutunci ba in ce zan je ne kuma gaskiya ba na san Shi shine na haƙura aje to aje din amma ban gaya wa kowa za ne ba ko lokacin da ake zuwa bita da lokacin da muka je bita ma ne aka ba bita ka ju ka ba ka juru ba nan gari na me me mafarautar nan karkashin buru kuma suna lokacin zamanin ta kuma cikin local government nan muka je da muka je ma chairman din ma ne ne ku ja shi me me kabir ya ce wato duk ɗaya ne da ku yan gaddama ne ni na je da zuwa aka ce malam bismillah nace bismillah wa na zo akwai min karatu nan kuma ta ce jini wa alhamdulillah A'a wani dai malam ka tashi dai ba wani malam ka tashi ki ga malaman da aka biya ni kuma awani na zo ne a min bita a nuna min yadda zan je aikin hajji aka ta ta fau wannan dai na da malmala musu abin da zan yi da malmalawa ban gaya musu a gida ba gaba da aka kawo uniform aka bani na koyi aka kawo jaka aka bani na koyi sai da suka zo da mota yau ina wannan wanda muke tsaya da shi din nan na ce baki jan ba barbare alaji alaji saraju na ga da shi ne muka je da yayi shi mu a da shi ne muka tafi shi ne zai ce bin shi ne ce to mu to mu tafi ne ce to wurin je gida na shiga gida na za su na zahar da faɗin ce to eh, in Allah kai mu magariba ta yi dai bayan isha ban fai dawowa da wuri ba don gida kuna iya ku rufe gida in yau ba ku ganni ba jibi ba ku ganni ba to makka makka nan da ake cewa ni ma Allah ya kaddaro na tafi kenan nan kuma tan suka rugo da gudu yayyayyayyayyay a wannan ta ɗauko ɗanta sai na yi sallama da shi na gudu ko na fice na shiga motar ko ko yin shekarar kun san zaje? ba wanda ya san zan sirri ne daga ni sai shi Haba, na je da wuri malam. kema zuwa Abuja ne tsohon da kai. Shi za ka kwararra tsaye kana ganin kamar ka kai shekara ɗari da wani abu. Eh? Eh, Lagos ke zuwa. Lagos ke zuwa. A ah, wannan kaka raba biyu ni tabbas ai mutumina ne. Tun ina zuwa Lagos lokacin sarkiwa ne. ba fadi faɗi ba kuma wannan da sini. da shi ne in ya matsa min nan gaban faɗi kan eh? <laughs> ce masa ba kai Eh, <laughs> taba ɗaukar kalau shi da shi lafiya ta ka abin da ya dawo da shi kenan da kokolwa ce ta shi. ta dawo kenan kuma da sai gyara kalla me aka yi karin daga cikin tun safe ban kira ka ba kai mm. wa in qara'aha ba'dahu min ahli al-hawa idan sashe suka karanta tambayoyin nan nasu na ‘yan hawa, wata asubi masu ƙabilanci ziddal islami wal musulmi na masaha, ainihin za su goge su auta la'aba eh, fi mafahimiha, eh, za su yi wasa da ainihin abun fahimta wa Abba aba'adha amman kada ya ta'assaru biha. Kaga wanda ba su da fahimta sai ga wanda ke kamuwa da musulunci in ya karanta sai ga yana neman ya daina musulunci min jama'atihi wal munasirina li ahwa'ihi wa tahrifatihi ya ahlul kitabi ta'alu faqra'u ma inda muslimin ya kiristoci musamman kiristoci mission masu da'awan mission mustashirikai ‘yan mulkin mallaka kuma kuna ta wai kuna karatu. Ta'alau ila hiwari harri wani saɓa muhawara mai zafi makshufin baina nawa baina ku. Inna na nara ba'adu du'ati ila nasaraniyati. Muna kallon sashi ba su kira zuwa ga kiristanci minko, ane mirjalil kanisa daga malaman coci-coci, au a a ahwa'il ukhra ko ‘yan son rai da cikinku. yaqra'una alfa jawabin muqna'in suna karanta jawabi dubu mai gamsarwa yadda hidu tasa'ulatihim wanda ya rusa tambayoyin al-mushakkikata bil islami amma kawai suka rufe ido don su watsa wa jahilai fa ya sunaha sai su goge ka annahum lam yaqra'uha ثم يعودون سداو إلى طرح الأسئلة نفسها min jaridi nan inda suka suke cutar da mu su suna da kafofin watsa labarai mu kuma ba mu da kafofin watsa labarai suna da nacin hidima wa addinin su muna da sakacin hidima wa addini mu uzamin musulmai kaga suna hidima cikin su In ciki ko kuma in kyauta ma zai yi zai yi kyauta wa wanda zai masa fadanci ne shi kenan addinin ya ƙare fadan ciwo Allahji amma ba a karanta a hidiman addinin musulunci ba in ba don ba don haka ba duk da dai wa'annan hanyoyin watsa labaran na hasu ne idan abu ya dame sai su dakile shi idan abu ya dame su har yana da fa'ida sai su san yadda su dakile shi to suna irin wannan aiki tunda mai ana karatu ana duba mai ake yi ana duba wanda karatu wanda sako yake isarwa ana neman ɗan dalili kaɗan da za a soke shi ko a sakwarkwata shi dinga isowa saƙon bai isowa yadda ya kamata bi asalibi dassi ta uslubin mugunta wal basti al-i'lami at-tasalluri alladhi yuradu minhu ilqa'u shakuki wanda ana nufin kawai sa shakka wa musulmai fi nufusil jahalati bid-dini من عامة المسلمين ولا يراد به التوسل إلى معرفة الحقيقة قليلا أعطينا نقول saura ka ɗan dama ya ce maka